Masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a ci wannan tasha muradin zuciya TV. Idan mai sauraro bai mance ba, har yanzu muna cikin littafin nan ba da kala. Kamu mu ci gaba ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora. Ku mana liking, ku mana comment, sannan ku mana da Badakala kashi na 28. Turo baki ce kamar tana gabanta ta ce kenan ummi za mu dawo. Murmushi ta mai sauti tana faɗin yauwa ‘yar albarka, sai kun zo kin ji ina maman taku, tana waje cewar hamna a dakile kafin ummi ta ce bari ita, ba ni ita mu gaisa. To ta faɗa tare da miƙawa amna waya ta ce kaiwa mama, figar waya ta yi tana dalla mata harara da faɗin, ke musaka ce da ba za ki kai iyakai tashi ki kai mata ba? Ƙala Ba ta ce mata ba, har ta fice ta kai wa mama suwayar sosai suka gaisa inda Khadija take sake gode ma ummi kan kula mata da yaranta da take sannan ta dora da mun ji kuma abin alkhairi kafin haɗin da hajjiya ta yi allah ubangiji ya sa ya sa alkhairi ya sa a yi muna raye ummi ce ta amsa da amin insha allahu ma ai zan zo ko don mu yi magana da shirye-shiryen abin da ya kamata na bikin ina jira ne a gama wannan shabgar lokacin an kawo komai da komai sai na zo ita ma Khadija murmushi ta ta ce Sa'ada Sa'ada kenan aike ce uwar yaran nan duk abin da kika yi wallahi ɗaya ne babu abin da zan ce muku da ke da lieutenant da ke da lieutenant ai sai godiya ba komai wallahi yi wa kai ne ai da haka suka yi sallama ta mayarwa da amna wayar ɗaki wanda ta same su suna rigima hamna ta dage sai amna ta je waje ta faɗawa amma ummi ta ce su tafi ita kuma ta ce ba za ta ba salon ya mata rashin mutunci dariya khadija ce ta ce to ke da zai aure ki kina shakkar yi masa magana tun yanzu ya kenan idan an yi auren hamna ji ta ce ya raina ta mana ya juya ta yanda ya ga dama hararanta ta ta ce to ina ruwanki idan ya juya ni ai ba ke juya ba ko kuma dama haka ake so mace ta zama kasan mijinta wata dariya shakiyanci ta mata ta ce lallai ma yarinya to ki zama kasan wannan mahaukacin wallahi wata rana sai ya sa kin lashe tafin kafar shi cikin jan haushi ta ce to sai me idan na lashe ai kafar mijina ce Khadija ce ta ce kin ga ku bar rigimar nan tashi ki je ki faɗa masa Miƙewa ta yi ta fito ta wanke hannunta, ta ɗauki hijabinta ta saka ta fita, rai a ɓace tana da rai a ɓace da ta same shi ta faɗa mashi cewa cewa ya yi sai bayan sallar la'asar za su tafi don haka su jira ba ta ce komai ba ta fece ta fece ta ba ta ce komai ba ta ce to ta dawo ciki a can gida kuma ba laifi ana ta bikin lieutenant da Zinatu an ci an sha sosai ana gwangwajewa kuma daga umi har lieutenant babu wanda ya damu da rashin kasancewa amar a wurin hidimar a wurinsu ma hakan ya fi musu kwanciyar hankali a madadin yana nan din rana tsaka babbar mota ta faka kofar gidan aka fara shiga da kaya ciki sai da aka shiga da su tsaffar fajiyar gidan sannan suka nemi inda za a zuba inda za a zuba zainabu ce ta tambaya daga ina suke suka ce alhajin gidan ne ya aiko su hajiya suka faɗawa inda ta kira alhaji ta tambaye shi ka me a cewar shi na amarya ne a ware ɗaki na musamman a zuba mata a ciki idan aka ware mata ɗaki ita ma a falon ƙasa aka shiga da kayan ciki alhaji ne ya umarci zainabu da suwaiba su jagoranci al'amarin a gyara ɗakin ba ɓata lokaci suka shiga gyara tare da taimakawar mutane da yawa cikin ƙanƙanin lokaci, sai ga ɗaki ya ɗauki sauti, sai zuba ƙamshi Hajiya da ta shigo ganin gyaran ranta ya ɓaci sosai don kayan da ya zuba mata ba kaɗan ba ne ba kuma masu arha ba ne tana al'ajabin yadda 'yar aikin gidanta kazama za ta shigo gidan na a matsayin matar babban ɗanta. Haka dai aka rufe ɗakin ana jiran lokacin da mai shi za ta shigo. Sai bayan sallar la'asar ne Hajiya ta fahimci rashin ganin su Hamna da bata yi ba. To ta so tambayar Ummi ina 'yan rainanta suke amma kuma daga ita har Ummi ɗin suna tare da baƙi. Hakan yasa tana cin karo da Jamila a falon ta ta kalle ta ta ce ke ina su Hamna suke. da ɗaɗɗar ta ce to hajiya wallahi ni ma ban sani ba tun da safe rabo na da su kallon tuhuma ta yi mata ta ce amma ai jarabawar su sauka ɗaya sauka ɗaya ne ake ko eh hajiya ta faɗa kan ta ƙasa a kaikaice ta ce mata ki kira min shalele a ƙofar gida to ta faɗa tana fita daga falon a ƙofar gida ta samu amar tare da abokanansa duk da abokanansa da duk samarin gidan suna ta hira da Raham. Sallama tai suka amsa kafin ta ɗora da ina wuni. Jibril da ya kafe ta da ido duk ya ji haushinta ya cika mishi zuciya saboda masha Allah ɗinkin da ke jikinta ya bi kirjinta sosai tare da fito mata da komai. Kuma wani gyale ne ta saba a kafaɗa wanda da shi gwara babu. Amsawa suka yi inda shi kuma ya bi ta da harara suna haɗa ido ta ƙura mashi ido tana mashi kallon mamakin me na hararar kuma ba ta ɗauke idan ta ba ta ji ya ce me kike nema a nan kuma sai sai ta kallonta ta yi ta ce dama hajjiya ce ta ce tana na kira mata ya amar amar ne saurin kallonta ya ce ni kuma lafiya girgiza kai ta ce ni ma ban sani ba juyawa ta yi za ta tafi jibril ya bi ta da kallo abokin shi ya kalla zai yi mishi magana sai kuma ya ga shi ma ita yake bi da kallon Wani wurga ido ya yi alamar jan haushi tare da zabura daga kan kujerar ya miƙe ya bi bayanta, Rufe ta ya yi ta yanda ba a ganin ta yana bin ta har suka shiga cikin gidan. Sam a tunaninta Amar ne ke biye da ita, ashe ko tahowa ma bai yi ba. Ƙeyarta ta ji an zungura ta baya da faɗin ke me haka. Juyowa ta tana dafe wurin ta kalle shi, ganin shi ne ya sa ta ce ya Jibrin sai da ya matsa dab da ita kamar zai haɗe ta ya kalli idon ta ya ce ki san da maza a wurin bane ki fito haka babu hijabi cikin rashin fahimtar kalaman shi ta ce ban gane ba yaya jibril na ga biki ake yi a gidan mu ai ai ya katse ta da ƙarfi har sai da ta ɗan zabura nuna ta da hannu ya ce Allah kika sake fitowa waje babu hijabi sai na karya ki a wurin nan maza uce ciki malama Turo baki ta yi irin na ranta ya ɓaci, ta juyo a fusace juya a fusace za ta shige hannunta ta ji ya fi zo ya dawo da ita gaban shi ba tare da ya saki hannun ba ya ce wa kike turo wa bakin kawar da kanta ta gefen bata daina daina zunto bakin ba ya tsin shi biyu ya sa ya jawo leɓen ya murɗi sabo sosai yana faɗin Ni kike turo wa bakin Jamila saboda na miki magana ki sa hijab shine zaki zage ni? buda idan ta tai da sauri jawur da su awaye suka zubo mata. Ta kalle ta ce wallahi yayi ni ban zage ka ba. Sakin leban nata ya ce to me kika me kika yi kenan? Me marabar wannan da kika kika mini da zagin? Jin ya saki bakin nata ya sa ta ja baya ta ce ka yi haƙuri to. Juyawa ta sake yi ta shige har sai da ya daina ganin ta kadai ya koma. Waje Amar kuma na zuwa hajjiya ta ce ya koma waje. Amar kuma na zuwa Hajiya ta ce ka kira mini yaran nan ka ji ina suke. A da kallo ya bita ya ce wane yaran kuma fuskar ta a sake ta ce su amna mana har yanzu fa ba su dawo daga makaranta ba. Kira min su ka ji uban me ya tsayar da su. Na ga alama yaran nan suna nema su zama mini 'yan iska. Cikin rashin jin daɗi ya soma danna wayar shi da sauri ta ce ka kira lambar Hamna don ita ce fitsararriyar cikinsu, duk yadda aka yi ita ce za ta ja 'yar uwar koma ina suka tafi. Don na kiran lambar Hamna ya yi, amma tana ta ƙara ba ta ɗaga ba, don Ummi da ta ga wayar ma ɓoye mata ta yi har ta dawo, dole ya kira Amna, amma Hamna na ganin kiran ta ce mata kin ga idan kin ɗaga ki ce ga mu nan kan hanyar zuwa ga mu nan hanyar zuwa gida don na tabbata hajiya ce za ta saka shi ya mu kuma na san ni za a ɗorawa laifin ni za a ɗorawa laifin ta mini tijara gwara idan mun koma a yi duk wacce za a yi hadiza ne dariya ta inda amna ta ɗaga ta kuma ta ɗaga ta kuma faɗa mishi duk abin da ta faɗa mata Kasancewar shi ba mai son jin jan magana ba ya sa ya kashe waya ya kalli hajji ya ce, su Suna zuwa yanzu, sun tsaya bitar wasu ne ta gobe kasancewar lissafi za su Yana faɗa ya juya zai fita, ta ce, Shalele, ka kira yanzu za a kawo za a kawo muku abinci. Bai ce mata komai ba ya fice, Hadiza da ta saka su hamna gaba suna tattauna irin na mahaifiya da ‘ya'ya da umartar su ta yi da su shirya tun da an yi sallah. Haka kuwa akai suna gama shiryawa a ya shigo tare da Shu'aibu. Sallama suka yi cike da kewar juna suka ɗauki hanyar komawa gida. Yanzu ma Amna ce gaba sai Hamna a baya yanzu ma cikin mintin da bai gaza ashirin da wani abu ba suka iso saboda yana gudu sosai. ɗakin su suka wuce ba tare da kowa ya lura da su ba suka shiga shiryawa su ma yamma ta yi sosai suka gama suka fito lokacin ne aka san da zuwan gidan ummi har ɗaki ta shigo da hamna ta ƙara duba lafiyar jikinta ana sallama gariba hajjiya ta hange su farfajiyar gidan suna ɗaukar hotuna tare da su umaima da jamila ƙanwar jamila mai bi mata nazifa ta turo ta ta kira su inda ta ce su same ta a ɗakinta su babu wanda jikinsa bai yi sanyi ba tare da tsoron abin da zai faru suka nufi ɗakin nata A takaice dai faɗa da masifa da bala'i babu wanda ba su gani ba, sai da ta yi ikirarin idan haka ta sake faruwa to su kuka da kansu. Suna fitowa suka ci gaba da harkokinsu kamar kowa tunda dama sun saba da irin wannan tijarar. An yi sallar isha'i ana ta shirin tarban amarya amma ya shigo falon hajjiya duk da kowa na hada hadar gaban shi amma ganin amma ganin ammar da wasu manyan kwalaye har biyu ya sa kowa ya tsaya don kashe kwarkwatar idanun shi gaban hajiya wacce ke zaune cikin manyan tsofaffin mata ƙawayenta ya dire su juyawa ya fita bayan wani lokaci kuma sai ga shi da manyan sarkar goro guda biyu ita ma ajiyewa ya yi gabanta kafin ya kalli idan ta yi sa hannun aljihun wando ya fito da babbar envelope mika mata tare da faɗin ajiyarmu ga lefena na kawo ga kuɗina ga kuɗi na tambaya da gaishe da iyaye da duk wata bid'a sadakin kuma sai ranar ɗaurin auren alhaji hassan zai biya hajiya da ta saki baki tana kallon shi ɗora kafa ɗora kafa ɗaya ta kan ɗaya ta yi ta kalli sa'ada da ke zaune gefe ko kallon shi ba ta yi ba ta ce ɗanki ya rasa 'yan uwa da za su kawo mishi kayan ne ko kuma dai rashin kunyar tashi ce ta motsa shi ya sanya ya kawo kayan da kanshi saboda ya nuna mana shi kangararre ne. ta Sa'ada ta cikin taushin murya ta ce Hajiya ke ma kin san halin shi ai yana so ya nuna rashin kunyar shi a fili ne sannan ya nuna babu wanda ya isa da shi shi ma bai juya ya kalli gaba kalli ummi ba ya ce ban ga abin rashin kunya ba a nan ƙanwata ce zan aura da muke gida ɗaya saboda kawai na rage wa mutane wahala sai ya zama fitsara envelope ɗin da ya miƙa mata ta karɓa ta jinjina ta tana kallon ta tana kallon shi ta ce da alama kuɗin da yawa ai ban yi tsammanin za ka yi ƙoƙari haka ba murmushin nan da ya mata wanda yake mata idan zai barko ta ya ce Hajiya hajiyata kenan amna fa kika bani tunda kika ga na yi wannan kokarin kin san da cewa ni kadai na ga abin da na gani ita kanta hajiyar wani wawan murmushi ta masa ta ce Allah ko mara kunya kenan dai jikartawa ta yi ko wannan karan har sai da sautin murya shi ya fito kafin ya ce sosai ma ai ko baki bi ta da gyara ba na san zan huta da kayana wata dattijuwa ce gefe hajiya ta ce kai fice mana a wurin nan ba ma son surutun nan na kwankwasar kwalabe dariya suka saka mata inda shi kuma ya ce toshe tsohe ikon Allah to ku da kun riga kun ci naku zamanin kuma fa kin sa an ce kamar kumbo kamar kayanta tsohuwar a zuciyarta ta amsa masa da tabbas yadda kai gadon ta wajen kyau da zubin halitta haka kai gadon rashin kunyarta da sako zance Kallon shi Hajiya ta yi ta ce, Ina fatan dai uwarka ta faɗa muku irin hidimar da ke gabanku, don kamar yadda na faɗa ne dole za a yi aure irin auren buzayi. Hannayen shi ya zuba a aljihu yana mamaki yadda ko gaban idan mahaifiyar shi ko bayan ta, ba za ta iya cewa mahaifiyarka ba ko mamanka ba sai dai uwarku. Juyawa zai fita yana faɗin zan yi komai akan zaɓinki, ai shirya nake cikin ɗan ɗaga murya ta ce ka ce ubanka ne zai biya sadakin a wane dalili ne kai ba za ka biya ba ba tare da ya tsaya ba bare ya juyo ya ce saboda shi za a haifa wa jikan ummi ce ta ɗaga kai ta bi ƙeyar shi da kallo tana jinjina wani al'amarin na ɗan nata kamar ba shi ne jiya ya yi wa yarinya fyaɗe a cikin gidan nan ba kai dole ma su ɓoye wannan sirrin ita da hamna don ko sun fito da shi shi dai babu ruwa a idan shi bare ya ji kunya ko nadama zai ma iya fassara wa mutane yadda al'amarin ya kasance kaɗan ne daga cikin aikin shi hajiya kuma ko a jikinta sai jawo akwatunan da ta yi aka buɗe sam babu wanda ya yi tsammanin da kaya a cikinsu duba da yadda shi kan shi ya ɗauko su ya shigo da su amma abin al'ajabi dukkan su guda goma sha hudu cike suke da kaya masu yawa da kyau ga kuma goro da kuɗi har miliyan biyu ringis hajiya kam ya birge ta a karon farko na rayuwarta nan aka manta da jiran amarya ake ana ta duba kayan nan wasu na ɗauko hoto isowar motocin da suka tafi ɗauka amaryar ne yasa hajiya kallon sa'ada ta ce ki shiga da kayan ɗakin ki ki ajiye to ta faɗa tana miƙewa ta ɗauki kayan tare da sakamakon taimakon ƙawayenta ita ma da suka zo tausar kirji. Ana cikin wannan hidima aka kawo amarya motoci dai ga su jingim wanda suka faka kofar gidan amma zaituna ba ta da dangin da har za su iya ɗaukar motocin gaba ɗaya wanda suka zo kiyarta ba su fi mata ashirin ba kuma a haka wai dangin su sun zo ne kwansu da kwarkwatarsu saboda ta auri mai kuɗi tarba ta musamman suka samu daga gidan girma inda aka wuce da amarya cikin eh, ɗakinta aka zaunar da ita sai da suka ci suka sha suka ƙoshi kafin suka bar gidan tare da yi wa amarya jan kunne cewa karta manta da danginta wajen cin arzikin wasu daga cikin motoci aka saka suka mayar da su gida suka bar amaryar da halinta kafatanin yaran gidan ne suka baibaye zaituna suna kallo ce ita kuma ta sanda kanta ƙasa ta kasa haɗa ido da da zaituna ta kasa haɗa ido da kowa saboda tunaninta dukkan rashin mutunci suke mata hamna da amna da jamila ne suka shigo tare da gaisuwar da ke bayansu zaune zaune suka yi inda Umema ke faɗin ku kuma ku tashi ku fita ku ba mutane wuri duk kun zo kun sa ta gaba kuna kallo nazifa ce ta kalle ta ta ce ai dai ganin amarya muka zo cikin tsawon umaima ta ce ke da Allah ta shi ku fita ba gidan za ta zauna ba sai ki yi ta kallon ta ai kamal ne ya kalli umaiman ya miƙe tare tsaye yana zuba hannayen shi aljihu ya ce ka ji mace don Allah za ki kore mu amaryar uba kallon juna suka shiga yi don abin ya ba su mamaki matuƙa A sanin da suka yi makamal baya da surutu irin haka. Hamna murmushi suka bi shi da kallo har suka fita. Sai Jamila da ta ce Allah ya sa kar mu samu ya Ammar su na biyu a gidan nan. Ame cewar Amna da saurinta. Umaima ce ta kalli zaituna wacce kirjinta ke dukan uku uku saboda zatonta za su yi mata rashin kunya ne shi yasa suka kori yaran cewa ta yi anti zaituna ki buɗa fuskaki ko yaran sun fita sai mu kawai ƙara sadda kanta ta yi ta jagilanta ta sake rufe fuska rufamna ce ta bi hannayenta da kallo wanda suka sha lalle ba laifi mai kyau amma da ganin gelanta da kayan jikinta ka san ba shirin kwarai ta yi ba ko aka yi mata duk da ba ta yanayin farin ciki hannu ta sa ta janyo mayafin tana faɗin haba anti zaituna mu ga muga kwalliyar mana mu fa ba bakin ki bane kallon juna suka yi yayin da umaima har sai da ta yi dariya saboda ganin kwalliyar da ke fuskarta da sauri ta rufe bakinta tana kallon jagirar da ke fuskar zaitunan wacce ta miƙe zata wadda ta miƙe zat babu lankwasa cike da mamaki amna ta ce anti zaituna waye miki wannan kwalliyar haka da sauri zaitunan ta ɗago kai ta kalle ta sai kuma ta sauke kanta tana mamakin yadda duk suke kiranta da anti umaima ce ta ce anti zaituna gaskiya tashi ki sake wanka ki zo ki sake shiri don kawuna ba zai so ganin ki haka ba a daren ku na farko tun tsirewa suka yi da dariya sai hamna kawai da ta girgiza kai tana murmushin ganin bata da niyyar tashi yasa amna miƙewa ta kama ta suka nufi ban ɗaki tana faɗin miƙe mana Antinmu wannan kwalliyar taki ai ta asalin 'yan ƙauye ce aka yi miki. Tura ta ta yi banɗakin ta ce ta yi wanka ta fito don ta goge wannan kwalliyar mara kan gado. Jamila ce ta miƙe ta ce ma Hamna, siski duba mata kayan da ya dace da ta saka yanzu don ke ke shirin zama gwanar kwalliya da iya tsara kaya. Hararta ta yi ta ce, wai ku ina ruwanku da shirin ta ne, haka kawai ku mata katsalandan kun san tana so ko ba ta so da za ku mata shishigi watakila fa haka ta iya kwalliyarta kenan za mu zama za mu zauna kullum muna yi mata ne amna ce ta ce ke dai babu ruwanki kawai ki manta in kuma ba za ki mata ba ki faɗa ni sai ne mata harara amna ta yi ta ce ban san iskanci amna ina ina wasa da ke ne to ba zan yi ba ki mata ke miƙewa ta za ta bar ɗakin amna ta taɓa baki ta ce kar allah ya sa ki yi ɗin ki ga idan za a kasa yi mata ɗin duk da amna ta ji zafin maganar amma banza ta mata don ba ta son hayaniya sai da ta kai kofa za ta fita za ta fita amna ta sake cewa dama tun jiya kike bakin rai kamar wacce aka aiko wa sakon mutuwa jiyowa ce ta kalle ta cikin hassala ta ce amna ba na son iya shege fa wallahi kar ki sake min magana in ba haka ba kuma ofa ta yi ta sake juyawa za ta fita amna ta ce in ba haka ba sai me me za ki iya yi jiyowa ta yi ta dawo cikin harzuka tana faɗin don Allah in ki cika 'yar halal ki saki tanka min amma ki min magana ki ga yadda zan kifar da ki a gurin nan. 'Yan biyu akwai rigima ko kuma dai na familin gaga ne haka ba tare da wata shakka ba ta matsa kusa da ita tsabar jin masifa ta ce an yi ɗin na ga me zaki. Marin da Hamna ta sauke mata a kumatu ya sa ta yin shiru ba ta shirya ba, dafa kunci ta yi ta ɗago daga sunkuyawar da ta yi. Ba ta shirya ba da tsantsar mamaki ta kalle ta ta ce, Hamna ni kika mara? To, da wannan marin nike ganin kuma bari mu dakata a nan wuraren kamun Hamna ta kai ga watsu mamu mu nata. Ni mama Hanifa nike cewa mu ni lafiya.